لكل شيء شافي عند أكتو وعليكم السلام wannan ni ban gaba inda ke wai ne eh fatabballahu to faɗi bai ce ma a ada min jahili makiya ba su kaiwa wajen illa daga jahili makiya ba za su iya illanta jahili ba irin yadda jahili ke illanta kansu ma yawo shi dama ma'anan ne na san na ke zaton kai fa tabballahu kai Allah wadaransa zaliman bazzalumi fi surati mazalumi shi na Allah ya cuce shi alali shi ne macuce wa shakiyan wal jinayatu minhu yana kai kara kuma shike da laifi kada jadda fil i'radi ya dage wajen kawar da kai wa huwa yunadi taradudi wa ab'aduni shi ya ƙi shiga shi ya ƙi kaza amma kuma yana ce an cuce shi an kore shi wannan ya yi kama da mai yake da suna yana irin yaran nan da ake turuwa makaranta dama baya son zuwa ya zo a ya yi wani ɗan laifi karkashin kawai mutane wuri habba sai ya sujada su shukuri na ma ina so ya fita an magana ce tsara duni wa abu a duni kuma ƙarya yake walla Zahra hulbaba shi ya ba da baya wa ƙofa bal a galakahu alana shi rufe wa kansa ƙofar sannan kuma ke ci an kore shi wa a za a mafati hahu wa kassara ko ya karayar ya su ma bakullan وقال دعاني وصد الباب دوني فهل fahal. Hmm? ما اه اه بقولين دعاني وسد الباب دوني فهل دخولي سبيل بينوا لي شير في قوفا يا كل قوفا يا كريم كل سنة يتفينا دا دوني عن قريشي دعاني wasaddal baba ya rufe kofa duni. fa hal dukhuli sabilum shin akwai hanya shiga na bayyana li mana ai wannan ya fi madara ba na namu ingantacce ne na hukuwa haka aka faɗa yadda aka rubuta haka aka karanta shi shi ne a yi ingantaccen magana ai ba da gaske ne ba irin naku ba ne yanzu in kaga aikin da aka yi wannan za ka kama baki aikin ma kawai ya ishe ka ce ma an je ka ba an je ka ba an je ka ba yanzu ka dubi mu dawwana irin wacce take hannun mu ina jin sai dai je mu dawwana ta fashe ba mu dawwana ta kwanan nan ba mu dawwana ta wancan lokacin akwai kofi a gari ka ba akwai kofi mai suna ka ba akwai sai sai tara su ta kaga ba za a hada da bugun yan kasuwa ba dan kasuwa littafi ke tsada yanzu kamar irin bugun mu na nuniya an yan kasuwa ne ko na yan bukata kawai littafin aka samu aka ɗebo shi yadda yake aka zo aka mayar da shi a ƙa'idan buga littafi ba haka dole ko a yanzu za a samu ɗan mai littafin ko kuma babban ɗalibinsa muna so za mu buga nuriya to shi zai ɗauka ya yi ta'alikoki ya bi littafin daga farko har ƙarshe ya yi ta'alikoki a ka gama za ka haɗa littafin da sauran tafai ba yana ke ta bugun yan kasuwa ani wasar dalbaba duni imma da gyara kun gyara fahal sabilun fahal sabilun fahal sabilun akwai hanyar shiga na alamar tambaya bayyano li shi shine wajen kusan na jin nan ba ta uku ne yake ta fi ba a sha qadiyati maimakon kissati وقد ذكر هذا البيت ابن القيم في طريق المهاجرتين شيما shi kuma shafi wannan ba dole zama daidai ba wa hadal baitu ad abayatil qasidati allati awradaha da al mu'tazila wa katama ismuhu wa ja'alahu ala lisani ba'd ahli dhimmati wa hadha wa hadha da zuwa karshe shi aya ulama uddini dhammi dinukum تحير دلوي بأوضه حجتي رد شيخ الإسلام كي وانا مغانا باقو دشيني كتنا شيخ رسولنا نا خاصة الإسلام قبو za ka daina zama ko tun da dai kana karatu da wannan wayan ya kuzo ɗin? ya kuzo ya kuzo يأخذ الشفيق بهجرته عن النار ميتو ينسى ينارك أنقوب ينسى دقوتا ينارك ƙugunsa ya ruga zai wuta yana kai kai ya ruga da gudu ya riƙo ƙugunsa ya riko wadda yake ta baya. shi kuma yana so sai ya faɗa wutar wa huwa Eh, jazibuhu saubahu wa ya galibuhu wa ya katahimuha ya fada cikinta to irin wannan mutum kenan wa ya su. yana neman agaji mahilati mahilati wa kada kaddamu ne ilal hufarati sun jefa ni a rami alhali ba abinda ba sai ba kaɗi faɗa ramin na kau da gani na kuma lamun riya sami na Eh, wa qazafuni fiha kam ah, saha bihi annasihu sau nawa mai nasiha ya masa nasiha an gaya masa an gaya masa an gaya masa ya ƙiri hmm? babu mai gina sun eh kam saha bihin nasihu eh, babu wallahi sai dai Allah hunana alhazara alhazara هنا حتر حتر إياك إياك وكم أمسك بثوبه سو نو يريكي كاين شكا إفادة وكم أراه مصارع المو المقتهدين سو نو ينونا مصدا عند ما عند سكا هلكا سكا بسكا هلكا وهو يأبى إلا الاجتهام wannan kila ya fi kama da mutum tsakanin su da 'ya'yansa kana nuna musu ga ga mafuta hanyar da ka ɗauka ga makomanta hanyar da ka jawo oh. eh? sun bi sun gano su suna da wata hikima ta ganowa kaza to ya za ka yi mata kake je to da nima abin da nake gaya maka tausayin ka nake ji nake ganin karka shiga matsala to amma tun da kai babu matsala a wurin ka na fita kamar yadda na fita daga kowa da na gaya masa وكم سقت في آثاركم من نصيحة وقد يستفيد البغضة المتنسه وكم سقت عن النصيحة سونونا ززدق إشعورة دنصيحة في آثاركم وقد يستفيد البغضة هرمك يعني ما فائدتها المتنسه Hmm? gare ne hmm? ya zannatu ko zannatu zinnatu eh, ko fi asariku ah, wa kada suktu ani min nasihatin fi asariku kai hutu وقد يستفيد البقضة زينة الشاب وجن بقضة جنة المتنسي تون دي منطقة عرب وعليكم السلام akwai alaƙa mana tun da ba mutum ne ake masu nasiha bai ke sai ya aikata wanda nasihar da kake masa har makiyanku sun ji sun yi amfani da ita yanzu misalin nawa nasihan abakar gumi an na saka fa'idanta da ita mu musulmai ban fa'idanta ba in ta ko ida ya ke to rayuwar mu fa haka take mu hausawa